ilimi ne jigon rayuwa ilimi ne wasu basu gana ka ba shi kuma arziki sanadi ne ba wani ke rabawa ba mace ko da namiji ilimi ne gaba ko uwa ko uba sai kun bar fargaba ba a jiran lokaci in kai bai barka ba ƙoƙarin mutanen gari shi ke sa ci gaba jiwon rayuwa rayuwa ilimi ne ni wai ban gane wannan irin soyayyen ba fa ni ba kwata kwata ba ban gane ba fa wani irin soyayya ne mutum ya zo ko dan wannan dan wannan abubuwan da su wannan wannan din nan ba a kawo tsakanin da Allah da Annabi kullun ya ka zo ka tsakanin da surutu wai soyayya ki hakuri ki hakuri wannan wannan din da kike ta magana in Allah ya yarda nan da ba da dadewa ba mm. zaki fara ganin su wannan abin na Allah ne eh, eh, kuma ina yin kokari ina zuwa ina nemowa ke mm. hakuri ke kara mun uzuri eh to lokaci ne lokacin shekara ɗaya ko shekara biyu wannan ah. abin ai na ga maki abin na Allah ne kuma insha Allah abin zai matso kusa kusa zaki ji daɗi daidai yanda kike so karfa ka gaba ni na damu da abin kafa saboda babanmu ne idan na shiga gida ya ganni da kuzari na saboda in ya ganni da kai shi ma ya ji daɗi ya dai mu ci gaba da soyayya wannan din zan je zan same shi insha Allah duk zamu daidaita da shi akan wannan kai kai kai waye na waye Na Iya gidan biki yini. Na ce gidan biki su suke yi ne ke fice ki shige. Kai kuma daga ina? Waye baka damar ka zo kofar nan gidan? Mai unguwa ne ko hakimi? Human right ne? Gwamnati ce? To jagaba, ni jagaba ina da tsari barin gaya ma gaskiya. da ka san tsari na ma da baka zo kofar gidana ba ni ba jahili ba ne daidai gwargwado na, na, san addini daidai gwargwado yauwa ni a ka'ida ta haka muka taso duk mai san yata sai ya fara zuwa na san shi tukun yauwa sannan kuma ni zan zaɓo wa yata miji saboda rayuwa yauwa ka san ni ba ƙaunar talaka nake ba ba na san talauci da ka ganna na na fi ka sanin Allah ai tun ba na duniya na san Allah tun kan na zo duniya don in gaya ma ma gaskiya fice ka yi nan ni za ka yi wa'azi bannan na ce fice mana na fasa ma kai ina da iko da yata kuma duk nan unguwa ba mai taimako na ni nake rike daga kaina ni nake wa kaina komai sai taimakon Allah a gabana zan shiga zan ga da sallah an yanka shanu uku can shanu biyu can raguna wa yake taimako na ba mai mun sai dai mai ta jin kanshi sai abin da matata yan uwanta suka turo ba wani mai maka abu dan Allah yanzu sai ka dan ɗaiɗaiku so ake kai wa mutum alheri ka ba shi a dama hagu bata gani ba amma yanzu duk wanda zai taimake ka sai ya tirere sai ka mutu sai a kawo shinkafa gidanka da taliya duk wanda na mutu ya kawo min shinkafa ko taliya da raina bai kawo min ba Allah ya isa Allah ya yi mana shari'a da mutum lahira kar a kan komai in na mutu a raka ni Allah ya yafe mana mai gida Mai gida. Yawwa. Ya ya kai. Na ku kokarin fita kake kuma kaga magana zami da kai. A'a ke matsala kike kenan wallahi. Duk zaman da muka yi ko mu ke tsaya mun yi magana nan ba sai yanzu na fito kin san muhimmancin magana da zan yi zan yi da jama'a. Magana ce bakan ilimin yara. A'a. Gwamna ne rubuto mana takarda yace to a sanar da jama'a ilimin firamare zuwa sakandare na yara mata da maza kyauta. Kyauta? Kyauta. alhamdulillah Allah ya saka mishi da alheri ja hankalin mutane a tara mu mutane in shaida musu sakon gwamnati alhamdulillah duk aka rubuta takarda aka aiko mana masu unguwanni daga tai hakimai sarakuna gaskiya taimaka wa yara Allah ya saka mishi da alheri ne za mu je mu saki san mutane da taurin kai haka ne yanzu duk wannan abun an ce kyauta hmm. wani billahi da zai sanya ba zai zo ba haka ne A'a. to Allah ubangiji ba shi lada shi sanin ki sai yanzu in je ga mutane sannan limamai a gaya musu su ma su ci gaba da jan hankalin mutane ko ba gaskiya ba haka ne gashi ba mu da ƙananan yara da su ma an saka a kuma ai ba ki sani ba <laughs> eh. ai na samu labarin aka ce idan Allah ya sa shi ilimin firamarin yara da sakandare ya ɗore mm. mu ma manya to ke san ni ma na fara yi 1977 1977 a tsoron gidan hakimi a hake mm. mana abacha da e bagaha jakada mana ura ta uwa ya za cin ma za mu zo masu ilimi nan gaba ilimi gaba abin da isa na ce a nemo ku ba wa'ana abu ba ne alheri ne ya nufo mu da mu kanmu da 'ya'yanmu da jikokinmu kai har ma wa'anda ba su zo duniya ba ma a cikin 'ya'yan namu da jikokin namu kasan ita gwamnati kullum tana kafa abu ne wanda mai rai zai mora wanda ma bai zo ba shi ma imora ga wani ne aiki kowa yana sane da irin sanarwa da gwamnati take yi na zancen ilimin firamare zuwa sakandare kyauta ne to ya zama mana wajibi mu da ƴaƴayenmu mu sa su a makarantar boko wannan ilimi ta ce dole ne kuma kyauta kyauta ba ko sisi saboda ka abin da ya sa na kira ku kada mu zo ana ganin mu wayayu kuma mai abin da ba daidai ba gaskiya ne ya'ya mu maza da mata mu ɗauke su mu sa su a makarantar boko gwamnati ta ce in kuma an ki to za ta ɗauki hukunci za ta zo har gida ta ɗauki hukunci a kanmu to maganin kar a ji kar a soma yadda gwamnati ke ƙoƙarin kyauta mana to mu ma mu mata ta wannan al'amarin kuma ma gane ai wa ita mu ce ai a to an ce kyauta ranka ya daɗe eh. yanzu ilimin kyauta ne kyauta dan dama muna fama da talauci sai mu ɗebi ƴaƴanmu mu zinda masu a makaranta masha Allah to shine bayani saboda Allah da annabi mu wa kanmu kiyamul laili mu ɗebi ƴaƴanmu mu zuba a makaranta kuma yalla bai wani abun daɗi ko shiri ake sai a kaɗe sai a sako tallan karatun nan sai a kaɗe sai a sako tallan karatun na ce abin da muhimmanci ai da aka ce demokuraɗiyya ai su ake talaka imura in ku kayi tutsu ka ce ba ta isa ba to ta zo ha gida ta ɗauki hukunci a kanka saboda ka liman Allah ya taimake ka manya sai ku kirari ku ci gaba da gaya mutane insha Allah masallatai wurin jana'iza daurin aure a gaggaya wa mutane wannan muhimmancin alhamdulillah dama a masallatai zamu mu sanar manyan mutane na gari masu faɗa aji za a faɗa musu su masu su ƙara sanarwa makarantu na islamiyya da na dare kowa sai ya fito ya kai yaransa ilimi ka hada ilimin guda biyu Allah ubangiji ya kiyaye duk abin da yake ciki na shari'a Allah kiyaye eh abin da yake alheri kuma Allah kawo amin za mu gaya musu amin godiya muke Allah ya taimake ka Allah ya taimake ka insha Allah za mu bada hadin kai jigon rayuwa ilimi amma kai yes mai ban gaya maka ba wannan wani irin rashin mutunci ne a rayuwa za ku dinga yi wa mutane ya za ka dinga bari ana zuwa ana karɓar kuɗi a hannun iyayen yaran mutane wannan wani irin wulaƙanci ne haka saba bayanin da ban masa ba a duk lokacin da na tara headmasters ɗin uwansa sai da na yi musa maganan cewa gwamnati ba ta buƙatar komi a hannun iyayen hannun iyayen yara abin da gwamnati take bukata a wajen iyayen yara su taso iyayen 'ya'yansu su kawo su makaranta amma tun daga abin da ya shafi yunifom. abincin da za a ci littattafai fensir biro da duk wani abu da ake bukata a harkar ilimi mai girma gwamna ya ɗauke wa al'ummar jihar sa yana ɗaya daga cikin headmaster na farko da ya fara ɗaga hannu na bashi dama ya tambaya ya ce ko kwandala ne ka ansa a hannun iyayen yara na ce mai girma gwamna ya ce ba a bukata ko kwandala a hannun iyayen yara kawai abin da yake bukata a wajen iyayen yara su bashi haɗin kai su turo 'ya'yansa 'ya'yansu makaranta shi kuma zai ba su ilimi kyauta dan girman Allah kalli ka shigan mutunci ba za ka iya a rayuwarka a duniya a matsayin ka na yadda masa da kake zuwa kake koya yara ilimi ba wannan ai wulakanci ne ya za a dinga kama ka kana zuwa kana karɓar kuɗi halin iyayen yara bayan kuma an gaya muku cewa wannan ilimin kyauta ne babu ko sisi sai a kama kana karɓar naira ɗari naira ɗari biyu me kake yi da kuɗin to ai wulakanci ne wannan abin to ai ranka ya daɗe da halal da haram duka a bayyane suke idan da halak ɗin ni ganin sa za ka yi fes fes idan kuma haram ne ya ci dole ka gan shi a wannan kamar in ban da hauka da rashin tunani wato kana so ni ma na gaba da ni kenan a dinga cewa na sakan muku kuna zuwa kuna karɓar kuɗi hannun iyayen yaran mutane wannan ai wulakanci ne na rantse da girman Allah daga yau in ban da zan ɗan iya ma wani abu da daga yau bayan zan maka hukunci kuma sai na sa an kama ka wallahi yanzu ranka dade ai wannan abun zai iya jafa zai iya shafa mana gaba ɗaya Tun da dai kowa ya sani cewa mai girma gwamna tsaye yake a harkan ilimi kuma yana ba da gudunmuwa kuma ko ina an san yana da wannan himma a arewacin najeriya yanzu kana so kenan yan adawa su samu labarin cewa ana karɓar kuɗi a hannun mutane karfa ka manta mai girma gwamna ya ce wannan ilimin kyauta ne kar a karɓi kuɗi a hannun kowa kuma in ban da rashin tunani har fa albashi fa ya ƙara muku mai girma gwamna fa har albashi ya ƙara ya ƙara malamai Ya bai wadata da halakkansa ba yana neman ya wadata da haram to in ban da hauka kaga da kuɗin ma yana ɗauka yana wani abu da suna kirki to shaye shaye ke ina ji iyalin ne da yau ka tara kamin shiru da Allah ke da aka ce ka ce da ka da halakka ka shi da su da haram hanyar ka so ka ja a farfajiyar makarantar nan daga yau farfajiyar cikin makarantar nan makan na ƙara ganin ka kan na ƙara ganin ka na gaya maka Allah bai ka saba baki wani baki zan sa ai tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan daka daka yau a farfajiyar makarantar nan kan na ƙara ganin sa zan neme shi an gama sa zan tsaya zan yi cikakken bincike a kansa an gama sa kuma daga yau kai ma na dagare ka sauran yan uwansa ka ƙara tara su ka ƙara tara su naira kwandana in na ƙara samu da kai zan yi kuka ba da su ba ta shi ka fita sai maka Sabaci. Ibn Mutumin banza wofi. Irin waɗannan mutanen su ne suke zuwa suke jawo mai girma gwamna zagi. Ya za a yi mai girma gwamna da kansa ya zo ya ce na mai da ilimi kyauta. sannan a dinga samun wani ɓata gara a cikin malamai kuma yana zagewa yana karɓar kuɗi hannun iyayen yara kaga a waje sai a dinga cewa kenan ashe damun mai girma gwamna ƙarya ne wannan abun ba ilimin kyauta bane ana karɓar kuɗi hannun mutane to ranka ya daɗe idan da an dakata wannan ba don ƙarfin addu'a ba mu zai jazawa kuma yadda shi kansa mai girma gwamna kunnensa yake a buɗe idansa yake a buɗe yana bibiyan kafafen yaɗa labarai zai iya samun wannan labarin ai baka san ma me yake faruwa ba sai na ji wani abun sannan kuke sani duk inda ka sani yanzu za a dinga turo ma'aikata ta ƙarƙashin ƙasa suna bincike akan irin waɗannan mutanen kaga yanzu idan aka zo aka samu wa'annan a matsayin mu na shugabanni mu za a dora wa laifi mu kuma ba mu san abin da yake faruwa ba wannan ma Allah ne to na asirin sa gaskiya ummi ba mu kansa ko za mu tafi ba kun ga kowa sai ba ko ayin da shi ne shi ne kace ba goma ya aka yi na buda an yi magana sai ba wani zai zo ne da fito da da ba ki zuwa ba ina yini lafiya lau na gaskiya lafiya lau me goro Ya kasuwa kuma? Alhamdulillah. Alhamdulillah. amin. Allah ya zo ba. Kike faɗa inda ya jefa. To me? Amma ya sunanki? Sunana Ummi. Ummi, Ummi, Ummi. Malama Ummi, ya aka yanda kike da kyan nan? Na ganki a titi kina tallatallan ma kuma na goro. Ai kamata yi a ganki a makaranta kina karatu kamar yadda kowace mata take karatu. <laughs> to ai ka san rayuwa wannan goron da shi muka dogara da abinda da ka rufa kanka asiri shi za ka yi a wannan ƙauye in ba haka ba to me za ka yi shi yasa daga nake sai da goron nan wannan kuma gaskiya haka ne ba to kin ga ni ba wani gaskiyar magana ummi idan zaki bani haɗin kai ni ina son ki kuma na miki alƙawari zan canja miki rayuwa daga wannan tallan da kike na goro ki dawo mace mai kyau mai jin daɗin rayuwa kamar yadda kowace mace ke jin daɗin rayuwa a cikin gidan duniyan nan. Mm, to, amma ba matsala? Ba matsala. Kawai dai ki ba na haɗin kai. To na gode. Amma a kina da waya ne? Eh, ina da waya amma gaskiya ba nake da shi ba na ƙawata ce. Kawaki, amma kuna tare koyaushe? Eh. To ba da to ya samun nan ba ta ta. Yin kin ba ɗan kawo ma ainihin sai miki. Allah ko? Allah. a ƙauyen nan ai wallahi da kowa ya dinga biyo ni gashi yau to ni baka tambayi sunana ba ana mana tsaya ne akan sai mun gama magana sai in tambayi sunanka to ni sunana Fahad Fahad gaskiya amma suna akwai daɗi ke ma sunan ki akwai daɗi <laughs> to na gode yaushe ya kamata na kira ki kenan Mm. da yamma ko daddare kuke tare da daddare in je ka kira ka ce ummi kake nema za ta bani to ba da to nagode to wallahi ran kai dade ka ci abin da ke faruwa bawan Allah nan nayi nayi da shi ya bai yarinyar nan te karatu ya ce ba zai bata te karatu ba kuma naga karatun nan free education ne mm. kyauta ne amma ya dage hayaniya yake yanzu ka ni ran kai dade ni za a zaga a garin nan a ce saboda ba ni na haifi yarinyar nan ba na ɗaure mishi gindi kuma na ba shi goyon bayan ɗora ma yarinyar nan talla na yi na yi da shi yaƙi na ce to tun da akwai manya a gari bari in je in same ka in gaya maka a kirawo shi a jakunnan shi gaskiya ni ba zai ja min zagi ba wato ina mamakin wato mutane shi ilimin nan fa kyauta ne za a yi shi ba biya za ka yi ba amma kuma mutane sai kawai su kidai ne su ce a basa su, yanzu abin da nake so da ke ni ba tashin hankali nake so ki da shi ba ko ba gaskiya ba in dai ya dawo gida ki ce ina neman sa ni na san hanyar da zan lalabe shi kuma lalashe shi ya ba hanya daidai to shi kenan ba wani abu Yi haƙuri. Na gode Allah ƙara girma ran da ya daɗe Allah ƙara girma har da da gida. Yara da tarbi to to eh, eh, na gode ko ya mace ko ɗan namiji ilimi ne gaba ko uwa ko uba sai kun bar fargaba haba ta gaba saboda girman Allah kana ɗaya daga cikin dattawa a garin nan abu za a yi unguwar nan kana ɗaya daga cikin wani yake aikawa in ce ga yanda za a yi ga yanda za a yi kuma ya za ka yi haka hmm? a da Allah zan annabi wannan shawara ka canja ta ya za a yi haka kuma abin mamaki ranka ya daɗe jagaban nan fa shi yake wakilta ka a wasu abubuwa da yawa amma yake wannan al'amari ranka ya daɗe a yi haƙuri da bayanin da zan yi ranka ya daɗe dan Allah dan annabi tun da muke a cikin garin nan an taɓa min haihuwa ka bani rago eh. dan Allah ranka ya daɗe tun da nake a cikin garin nan ɗana ko ni na kamu da rashin lafiya ka taɓa sai mana fanadol to ranka ya daɗe mu da wayan mu daidai gwargwado mun gani tun kafin ku zo ku karɓi wannan mulki ranka ya daɗe duk abin da aka kawo wanda za a ce a taimaki talakawa da suke cikin garin nan anini ba wanda ya taɓa bamu mm. so tari za mu ga an zo da abu ranka ya daɗe ka ce a shiga da shi cikin gidanka mm. kuma ta aka yi a raba wa talakawa to don haka ranka ya daɗe in dai ina raye da raina kuma 'yan nan ni na haife ta to ta ba za ta yi boko ba idan Allah ya sa ta yi in kai baka amfana ba da yanzu ai kai kuma sai ka sai ka amfana ta yi to ran kai dade kwana nawa zan yi a duniya kwana nawa zan karfi na ya kare yaushe har ta yi karatu ta gama har ta taimake ni ina ina ina ba fa tsoron ka muke ji ba magana karatu ce aka yi kyauta kuma aka ce dole ha na ga maka kana wani mimmi kewa eh dole kuma ka sata ba za ta yi ba dan na biya maka abu ne fa kyauta ake sai ka ce ayi ta ka lallabe ku ayi ayi ku sa ƴaƴan ku a makaranta har za ka zo ina ne maka magana ina nan abu kuma a nan za a zo yan doku yan yan yan yan bijilan ta ma an kwa su tafi da kai muna ba sai da bakkarin ba to ka bari in in in kai gaba da iya kake gawa kuma in kai yan ne ba za ka wuce Kaduna ba ko Kano in kai nan iya ka a gadar ni yanzu kai sai ka mutunci na kai din me kai wayan da suka ji haɗin ma sun dawo sun saduda sun mai ƙauya. bare kaji yaushe yaushe yaushe ka tsoron kakan mu shi ba kakan ku gida garin nan lokacin da kakan Allah ya taimake garin nan kakan nan ne dauki gida iba Allah ya taimake ka zuwa kasuwa Allah ya huci zuciyar ka ranka Allah ya huci zuciyar ka ranka ai kazalin ai kazalin ai ta cutar mu dan ba za mu yi magana ba in an magana sai a ce mu bi doka in an magana sai a ce mu bi hukunci ai gwamnati ce ai gwamnati ce eh mu mutu ƙarya ce ai gwamnati ba ki son kuɗi sai mulki kuma dole ka bi mulki gwamnati ha a da kai ka ana ka ka ka an dace ka kai din me da mun gaya maka wannan bagare da ba mu gaya ba ba to ai yanzu ka shiga ai kai ka zama da mutunci ka ai ko zan zan maganin ka muna nan za mu maganin ka billahi mulki haramun ba ta wa ban ya wahala Allah ya isa ba ku gudun ta lokacin da kakun da kakun ku zo garin nan kwandala bai da ita bace ka mun san inda duk inda ke kwana kan tebur yanzu Allah ya maka wani abu shi zaka zo ka mutane wai kai lakanci nagin ninka su suke zuga ka nagin dinka su suke zuga ka muna nan kuma zaka dawo ka bi gaskiya wayanda suka bi kama sun dawo sun musa yayansu bare kai wa rahun cire shi yaushe ta san shi za ta bi shi yanzu mota kai ba a magana da mutum ya kuda kuda ne to dama shine matsalan ku ita kwaso shi me kenan ke ke kika san ake ne a motar kai da mu san san ba abin da kun sani wallahi ba abin da kun sani sai alkai kullum ya ba da nawa aje ana kebewa a mota to me saurayin ta ne fa ba abin da zai wari ba abin da zai wari ku ji wallahi ba abin da za ku sa me ba abin da me yazi me zai ba saurayin ta bane shi saurayin ta to gidan sa ai zai je ku kullum ba za ku canza ba ku sauran Allah ne dai munafunci ne wallahi ku ne za ku sauran Allah ku da Allah ku kuna yawon banza hmm. ai ku wata lamun yawon banza motar da ta shiga ba saurayin ta bane motar nan me zai sata ta shiga motar to ke kin jawo shi ne Aushin ne. Ba aushin ba. Kin ji Gaskiya na faɗa. wanda sai bai gunda babu. Gwar babu mu tsaya a tallan mu. An ga Allah mutane sun ki Allah ta ya za a zauna lafiya. Ba mai gida lafiya. Me zafi haka? Ka zo kai ta hayaniya me ya faru? To banda rayuwa ta kai rayuwa duk abin da za ka yi wai mai kuɗi in zai bada zakka sai an yi terere sai an ɗora a feji? Wai ka ga mutum wai an rasu wai sai an je an ɗau hoton gawa? wai mutum kyauta zai yi da azumi ta sadaka wai sai an yada an sa hotonsa wai alajiwa ne kosai da kunu in za a raba ai ta zana mutane da bulala kosai biyu kosai uku da azumi wai sai an yada wai alajiwa ne ya bada sadaka riya ta yawa ban sani ba ban sani ba tunda ni ba ni da kowa ba ni da dangi biki san gidan hamisu ba ko biki san gidan rabi'i ba ta nake awwali wanmu ne ko duk da baya ɗaukar shawara shi ma ko aikin san gidan rabi'u ta nake dai ɗan ladi kafsalwa na ne olufa da za ki tafi gidan mai gari ki kai kashedi na shi ya haifan ya taɓa kawo bokiti ɗaya ruwa na nan gidan karshe kenan ya ce gashi nan a kawo nan gidan ba su kaɗai suke ci ba to amma mai gida idan ban je nayi na baka shawara yi magana na yi faɗan, na yi babbota na ce ka kyale yarinyar nan ta karatu mai gida ka ƙi saurara ta to naga kana da muna da shugabanni a garin nan naga ya kamata in je in kai ka a gurin su su kira ka su ja maka kunya to barin gaya miki ne miki tauna ne miki haɗiya dole ta sai ta yi talla duk garin nan ba wanda ya sai hana ƴata ta yi talla haba mai gida bayan na yanzu kaga ina gudun za a zo cikin garin nan ana zagi na a ce saboda ba ni na haife ta ba za a ringa yada na a duniya a ce ba ni na haifi yarinyar nan ba na goya maka baya kana dora ana dora mata talla cewa ma za a ni na dora mata ba kai ka dora mata ba kuma alhali kai ka dora mata shawara zaki ban ban san rayuwa ba kenan na auro ki kai hakuri ha ba baby ha ba suwiti na kwantar da hankalinka sai an magana ke ta mun fari duk inda raina ya ɓaci sai kun san salon da za ku ku kwantar da mutum mm, abin na hankali amma duk da haka ta sai ta talla a bara mun zuciya ta ka ba su na wallahi ko me za ki gaya mun sai a a a a a a'a sai ta talla in gaya miki gaskiya mu je ki eh, kai mun ruwa in watsa eh mu je ki kai mun ruwa in watsa to ni yanzu bari to ne yanzu in zo ma a'a dan mu bata ma da ke yanzu wani sabon auren ma ji dadi ne sai an ce me yasa mu ɗaya ta fita ai ta bincike gara in yi hakuri. amma sai ta talla mu je ki kai mun ruwa mu je ki kai mun ruwa Kana ciki ita ma komi tsayani mace ko namiji ilimi gaba ko uwa to gaskiya jama'a mun ba kanmu kunya nan na kirawo ku na ce ku zo mu tattauna a kan maganan nan sai gashi da kanmu mun ba wa kanmu kunya da kanmu duk babu wanda ba a gaya ba mutane ne masu taurin kai amma za su haɗu da fushin hukuma wannan gaskiya ne ranka daɗe mu dai ka ga mu baba ari tun da kai sanarwar nan ya je ya riƙe wuta sako da lungu kowa sai da ya bi ilimin nan makyauta ne sai ga shi a cikin garin nan an samu su mutane sun butsare wannan mm, dokatawa to limin ya aka haka ai na umarci baba ari ga ban tabbatar da ko ina ya sanar in Allah ya wannan baka da ina gajiya lafiya laujaro ya gari in ce ko lafiya ne Allah ya taimake ka koke eh. na kawo ya aka yi na mahaifinmu ciju jume kenan eh. eh mun same shi game da muna son mu fara karatu eh. shi kuma ya nuna mana shi baya so saboda wai ba zai cire kuɗi ya biya ba to kuma mun ji da cewa ilimin mu an maida shi kyauta ne kyauta ne to kuma mun sake mashi magana amma dai ya kara cewa shi ba zai biya ba zai kai mu makarantar nan ba kadiran umari dan alaman wahayya ina liman Allah ka duba yaro ya ya ko sa hankali saboda kirman Allah ina kake ku nawa ne za ku shiga makarantar mu bi ne da ni da kanwata to abinda za a yi goban Allah ya kai mu da safi ku zo nan kai da ita kar ku nan wace nan za ka zo ka ji na ya maku malam mudi abu yayi daɗi Ka ga yanzu babu ruwa na yara su tafi makaranta kuma ina zaune abina na fito nema. Bandaru. Na'am. Ai alhamdulillah. Wannan gwamnati Allah ya taimaka mata. Yadda ta taimake mu Allah ya taimake ta ita ma. Allah ya sa ya gama lafiya. Kaga yanzu ai talatu ba ita ba tallan ruwa. kullum tana makaranta. Hai ma darin. Na'am. Ban dara aka ce. Hai darin ka Allah. Hai don da yake ai to. eh. Ai saboda Allah saboda Annabi yanzu mm. mu dai ba za mu yi ba. Hai yaran babban ta tafi kyau shanin kurum. Duka su biyu. Ai guda ɗaya kan Hai ta tafi ta lamfuranta da nono. Kurum kenan kawai. Hai makaranta mai ne za ku yi mu makaranta. Ai mai mudi tana to. Ba za ka sayi littafi ba. Gwamnati ce za ta baka. Ba za ka ba wa yaro abinci ba. gwamnati ce za ta bashi rigar da yaro zai sa ya tafi makaranta ba za ka siya ba gwamnati ce za ta siya ta bashi sannan kuma ilimin nan da ka ji ana cewa ilimi to a haka ne ake samun ilimi wanda za a zo babu kidnapping irin a sace mutum din nan sai an biya kuɗi ba daidai ba ne mm. ah, kuma ilimi zai nuna ma ba daidai ba ne ilimi ba shi ne zai sa ba za ka ɗauki bindiga ka harbe ɗan uwanka ba sannan kuma da ilimi da ilimi muna jin kitukun yawa ake zuwa a samo ilimin da saniya in tana haihuwa 'ya'ya biyu akwai allurar da ilimi zai samo in an mata sai ta haifi 'ya'ya hudu ko goma ƙware kuwa sannan idan nono ana tatsar ƙwarya uku to da ilimi ake samo yadda za a yi wa saniya allura sai a ɗebi ƙwarya goma. Ƙwarai! Idan an yi karatu? Eh Sosai kuwa. Ai talatu ba ita ba tallar ruwa. Kullum tana makaranta. Haito mandaro? Na'am. Mun gizon kyanki ko? To, to kuma kiyowa zai ke mu. Kaga dan Fulani duk wannan ai babu damuwa. Ai makarantar da akwai ta safe da akwai ta yamma. Idan ta yamma ce, idan yaronka ya tafi kiwo to da rana sai ya dawo sai ya tafi makaranta in bi ne in ɗaya ya yi makaranta in ya dawo da safe sai ya je ya samu ɗan uwansa sai ya karɓi kiwon shi kuma wannan sai ya shirya ya dawo ya tafi makarantar yamma tun da kusan yamma za ta ashe ko mm. kikenan sai mu je mu yi gamaɗa a kin gane eh. a idan muka yi gama da safe ko eh. idan a kin da yamma ko eh. in an yi sallah ko to shi shikenan sai ta zo ta karbe mu in kuma sai da yamma ne ko shikenan sai mu je mu rike kyanun ita kuma ta tafi to haka a to tunda haka ne ko Yagwa, an jume. To saboda haka ga wannan kada a haiba mu taimaka ba. To me za a yi da tsintsiya kuma? To ba ana yin kyara ba a cikin ɗaki zuwa zuwa makarantar ko ba ko ko ba a yi tsafta ba saboda Allah fa. To gime tun da haka ne ko ke sani ko be'e iwala nyamai balu iwala nyamai kan gane ko shikenan sai aka zo aka shi ai na jama'a iwala nyamai ko Hedema iwala nyamai ko to saboda haka ai makaranta ko ai kyauta to tunda ake kyauta to mu dille mu ja te mu je eh, Matsalar ka kenan ba za a ci saniya ba ba za a ci kaza ba ba za a ci kuɗi ba shine kawai illar ka kai a rayuwa. To tunda ake kyauta to mu dille. Ba fa kuɗin makaranta. Kai. mai wala shi da kosa da a A'a kana da kuɗi ka fa daina ja kanka babu. To ina take? Da akwai mana. Hajjo madaito. Ai ba cewa aka ka biya kuɗin makarantar ba abun fa da za su ci a bakin su ne aka ce ka bayar. To ba shi maka ba shi ana tuwon dawa ba a makarantar. A makarantar za a yi tuwon dawa. Gwamnatin ba ta yi kyauta. Ai sha ta ruwa ma ba za ta. Kaga shikenan naji. Ni dai dama ai haka nake so ko su je su je makaranta Allah ba zai hana abin da zan bayar bani a jami'a. ta mu je ko. Ku je. ni shikenan. Wanda ku go. Eh, dama shi kullum ka da abin da burin ka kenan kar a ci shanu ka a ci kaza ka ayi waye shine yasa ka yadda yanzu saboda an ce ba za a ci saniya ba za a ci kaza ba. sai an je makarantar kuma wallahi shanin ma sai an sayar an biya kuɗin makarantar. Sanomi. Ewa, Yawa sannan. Ya jikin nake? Da sauƙi. Ta Allah ƙara sauƙi. Eh wallahi ita ce. Amma dai kun je asibitin ko kina shan magani kuma? Eh mun je asibitin. Sai dai amma likitan ya ce wai ina ɗauke da ciki. suna biyu to sai ki je samu samarin ki wanda ke mu'amala da su ko sai ki ga musu ya kina da ciki ka zaki tsaya ki ce mun kina da wani ciki ka ji ba tunda dai ba kai dai bane ni duk ba wannan ne ma matsala ta ba da likita ya ce na dauke da wannan cutar mai karya garkuwar jiki me ummi garkuwar jiki kin cuce ni ummi Allah ya isa Allah ya isa ya haƙuri Mama! Mama! Lafiya? Alhamdulillah. Gwamnati ta ɗauki nauyin karatunmu ƙasar waje. Talatuwa? Da gaske? Kar ki sa da in yi rawa a gidan nan. yi gwamnati. Alhamdulillahi. ki ce komai ya yi daidai albishirinka goro talatuwa a makarantarsu ta cinye irin abin nan da ake cinyewa na jarabawa eh. har gwamnati ba ta dauki da sai yanzu kasar waje gaba ɗaya za a tura su to alhamdulillah Allah mun gode maka yanzu kasar waje za su tafi ko talatuwa eh mama kin ga abin da nake gaya miki a baya kika tsaya kamar zamani a ba mai gida abin da ya wuce ba ya wuce ba ai ta bature ya ce fastin kin san me nike so da ke idan aka tafi ƙasar wajen nan a rike addinin nan na musulunci kam-kam kuma idan an yi sallah wannan gwamnatin da ta ɗauki nauyinku kin san dai dama ni ba shi garan ba gata na allah gata na gwamnatin nan to in an yi sallah a ringa yi mata addu'a allah ya sa ta gama lafiya amin Allah ya sa ta gama lafiya kuma Allah ya bawa ƙasar mu zaman lafiya saboda haka sai a mai da hankali abinda aka je yi sai a ci gaba da yi kai ki daga irin ta yaran nan to shi ne dai abin da za a mu je ciki a in kin gama da ita ina daki ina gama da ita kana daki kawai ka ja yarinya a gari daina kukan nan sa ma ta hakuri duk abin da namiji zai a duniyan nan ɗazu ne akan abin da mace za ta yi inda mata suna da hankali da tunani na rantse da Allah tun daga kan wannan zai zama musu izina su neman wa kansu tsira sai mace ta yi aure ta haifi ya da jika sannan a tuna wa 'ya'yanta ko jikoki a ce babar ku nan ta yi kaza ka cuci kanta ko ka cuce ta mai gida ni na ce ta yi ne ita ba ta da hankali ita ba ta san rayuwa ba nan ba kake dora mata talla an ka gwada mata yadda zafi kake ƴaƴa nawa ne suke tallan su gama lafiya da talla baba wannan abin yanzu ya riga ya faru ya kare sai dai a ce Allah ya kara na gaba kuma amma dai wannan wannan ciwo akwai yadda za a yi kai kuma za ta ci gaba da rayuwa kamar yadda kowa yake rayuwa ba kai ne ka taba zuwa nan gidan ba na kore ka na ci mutuncinka ni ne ashe za ka yi min rana yaushe ka zama haka daga Allah ne baba dabta ka yi haƙuri don Allah ka ji dan Allah duk abin da ka san za a yi a taimaka mata kai ka taimaka mana dan Allah ya riga ya wuce babu komai to yanzu dai magana da kake cewa a yi rufa rufa wata rufawa za a yi mu a garin nan ba inda ba a ji mu ba mu gidan nan gidan masu ya ne haka ake ɗauka mu duk garin nan nuna mu ake yi me yasa kike mana irin wannan abin ne da ki ba za ki bari in ji da abin da nake ji ba ne za ki zo ki sa ni a gaba ki ne mun faɗa ni ban ji da abin da ya faru ba ke za ki yi mun faɗa eh Wanda na daga ta. magana da ita. ya da ba da ya ya ya ya zubar da wannan waya da ki da Allah ya hakuri ya hakuri to matsa ba zan da tambaye ke garin yara can da dai hakan ya riga ya faru idan addan Allah ya kara na gaba amma ya maki wannan ba kar ka tambaye ni me ya faru kawai ni dai na so wannan kaddara ce dan Allah ina mai baka hakuri akan abin da ya faru shikenan babu komai insha Allah ni kuma zan yi na iya bakin kokarin ina na maki dai dai zan dawo maki da farin ciki daidai yadda zan iya ya hakuri yana wannan zubar da kukan da kike da Allah ka je na faɗan haka ya hakuri lanto lanto turo min yaron yaron nan zan fita hmm, rayuwa rayuwa to bari in gaya maka shi munafurci dodo ne ba wanda yake ci sai me shi mutum baya kallon yadda yake sai ya kalli yadda wani yake mutum baya ganin laifinsa sai ya take nasa sai ya hau tsiri sai ya zai gana wani ka bani mamaki ni ba harkar ka nake shiga ba da a ce kowa yana tsayawa a matsayinsa to me fitina me rigima duk wanda yana ɗaya daga barin Allah ka gama sifu sun yi mana yawa kowa ya tsaya a matsayinsa ne aka ƙi yanzu ka je ka zauna gurin mai shayi kana munafurcin 'yata kana munafurci na kana yi da ni yata ta ki makaranta yata ta yi ciki yata ta yi rayuwa ina ruwanka da rayuwata rayuwarka nake shiga ina ruwana da gidanka to yanzu wannan zancen da ka zo kake yi me dalilinsa idan aka zo aka ce wane ya ce to sai ka kirawo wanan nan da wanda ya ce ya ce to a nan sai ka samu ilimi guda biyu da na wanda aka ce ya ce da wanda ya zo ya ce an ce Kana nufin ba ni da ilimi kenan kai ne mai ilimi. Ni ne kidahumi ba ni da kwakwalwa. Ai babu babban mara kwakwalwa kidahumi irin wanda zai je ya zauna yana yi da dan uwansa yana cin naman sa Kuma irin ka kenan. Shi yasa ka tsaya a haka. Kai ilimin kai ka tsaya a haka. Da kai makarantar ka tsaya a haka. Riga daban wando daban. 'Ya'yanka suna cikin walakiki. in an magana sai ka ce ba harka ba harka to ai duk walagigin ƴaƴana ba su ɗebo kayan ƙari ba dai ko kayan ka kenan ai kai ne ƙarin lodi kenan eh. kai ne kayan lodin eh. abin da kake so ka gaya min kenan eh, kuma barin gaya ma duk ran da ka ƙara shiga harkata sai na nuna ma nima a da na yi daba sai na nuna ma ɗan zara ne sai na nuna ma mu ne muke yankan alcihu a yankura. kai dai abin da nake kai da kake wani bai boko ba kai kai ai a ka san me nake so da kai ta tuna ba kana office ba riga daban wando daban ƴaƴanka walakigi suke kai walakigi kaga dan walakigi kawai ita dai wannan yarinya da kake ki ta yi karatun nan ina baka shawara ka sa ta a makaranta saboda ka ga yanzu lokaci ne na kuloru baro kai ma ka ɗinke aljihunka hammatakka a waje ai haramun ne tsaraici ce hammatakka a waje da ka bar rigarka a ɗage a ɗinke ta a ɗinke amma ka san a ta zan iya sallah a haka zan iya sallah a haka amma taka ba za ta yi sallah ba don ina jin ta sata ce Allah ya taimake ka rayuwa na ga rayuwa hmm. duk abin da babba zai hango yaro ko ya taka dalabe isa ya hango shi ba ranka ya daɗe hmm. kuma laifina ne na gano daga baya ranka ya daɗe ba wanda ya wa kansa laifi sai ni sanda kake cewa ayi karatun nan ayi karatun nan ashe yana da amfani ranka ya dade mm-hmm. gashi ba da ko sisi na za a yi karatun nan ba kyauta ne na fijire papur to yanzu ranka ya dade dan Allah dan annaba ka rufa min asiri yanzu abin da ya same ni rayuwa ta mun daurin da ya mun minti na ga rayuwa ranka ya dade mm-hmm. Yarinyan nan yanzu ranka ya dade tana nan ta yi abun kunya cikin shege ta ne ma yi kokarin yadda za a yi na ce likita ya zo a san yadda za a yi a barar da shi ashe kuma gashi ana jika tana da wannan cutar ta zamani mai karya garkuwar dan adam shine na ce to dan Allah dan annabi ranka ya dade tunda ku ne manyan mu a rufa min asiri na san ko auren ta za a zo ku za a nema ka rufa min asiri kamar yadda Allah ya rufa min asiri yarinyar nan a sa ta a makarantar nan hmm. ta yi makarantar nan yanzu saboda girman Allah ne na zo na saka a gabana ne maka magana ka zo yarinyar yar mu ci a sa ta a makarantar nan kwandala ba za ka kashe ba amma da yake ka sa rigar iskanci kai da ƙwararri ranka ya daɗe bayan kai na bane jifa na ake abokanan mu'amala ta ne suke min asiri ba mai muka asiri kake wa kanka asiri kanka billahi lazi la ilaha illa huwa mutane ku ku cutar kanku sai kun zo kun na dan kashe kanku kun kashe kanku kaf sai ku ce wai wai asiri ake muku ba wanda ya shi muku asiri ku ku ce kanku asiri haba ba zaga ba billahi lazi ba dan Allah ya sa ina ga zuciyar musulunci ba sai ni maganin ka amma ba wani abu yanzu ka bari ina ne take yanzu tana gida Allah ya sa yarinya ta sauka sai ka san sai a zo a sanya ya za a yi a fa a samu a saka ta ci gaba da karatun ta nagode ba komai amma dan Allah dan annabi a dinga nuna ita rayuwa Allah ne ke juya. Kai hakuri ran kai. Ba komai wallahi. Ba komai amma da ki ka dauka naka. Wanda ba bashi da da idan ga ya ci mutuncin ka wallahi ta kai. Allah ne ya mishi ka. Lokacin da sabo wakilin tauri yake raye na sha buke ki. In ba ka ba shege nake. Har da zaka zo kana kada. Wannan wannan gurin. sa'adiya ce zaɓi na hamdan kasiran Allah ya ba da ke so an so ka da daɗi da ni da kai zaman mu ba ku kwanto abin yabo samun masoyin gaske akwai wuya da juriya a tsakani Sanin ali da kamanni rayun ki koya hushe ni zanye da kyau ta tsakanin mani da kiya mace ko ɗa namiji ilimi ne gaba ko uwa ko uba sai kun bar fargaba ba a jiran lokaci in kai bai bar ka ba ƙoƙarin mutanen gari shi ke sa ci gaba jigon rayu mace ko da namiji ilimi ne gaba ko uwa ko uba sai kun bar fargaba ba a jiran lokaci in kai bai barka ba ƙoƙarin mutanen gari shi ke sa ci gaba jigon rayuwa su bar su gana gaba shi kuma arziki sanadi ne ba wani ke raba